فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauci a wannan yammaci na alhamis yau 22 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da tara. wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan shida shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratu baha inda muka tsaya a kan aya ta 39 gabanin haka za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da sallah a hotalallika da suke dab ko daura da haramin makka ko haramin madina musamman dai haramin makka ke cewa da yawa daga cikin mahajjata waɗanda suke zuwa maniyyata waɗanda suke zuwa umara ko ma aikin hajji waɗanda suke sauka a cikin waɗannan lika wasu sukan tsaya su yi sallah a nan ba tare da sun fito sun shigo cikin masallaci ba to yana so ya san hukuncin sallah a cikin waɗannan hotel-hotel ɗin da ake da su babu shakka wani abu ne da yake faruwa kuma mutane suna yawan tambaya a kansa mun sani cewa manya-manyan hotel-hotel da aka yi a jikin daura da masallaci mai alfarma na makka irin su Wannan babban gini da aka yi na mai dauke da agogon nan irin su hotel din zamzam da darut tauhid da waɗanda suke kusa da su to an ma yi wasu ɗakuna na musamman waɗanda idan kana ciki hatta laspikar da take kawo kiran sallah an sa maka ita a ɗaki kana ciki in aka yi kiran sallah kamar a kunnen ka ake yi wasu wuraren kuma za ka ga wasu ɗakunan kana hango hatta liman kana hango shi to waɗannan daman kuɗaɗensu sun fi tsada saboda wai kai an baka wata dama da za ka iya yin sallah ba tare da ka sauko ka shigo cikin jama'a ba daga ka sauko daga kan gadonka shi kenan a yi sallah ka koma kan gadonka kwanta to yawanci waɗanda suke da hali cikin mutanenmu idan sun je irinsu suke kamawa saboda kai yi ƙari zamansa a makka bai ma sauko balle ka haɗu da shi yana nan cikin wannan ɗaki yana sallarsa a nan wani je shi kaɗai wani je da iyalansa a nan za su yi sallolinsu har su gama alaƙarsa da ɗakin mai alfarma shi ne umara ita ma da a ce akwai wata hanyar da za a yi umarar ba tare da ya fito daga inda yake ba to da ita ɗin zai bi komai tsadarta saboda kai ya shigo cikin rububin jama'a to amma ita dole sai ya zo ya yi dawafi sai ya yi sa'ayi to da ya yi wannan shi kenan ya koma ya kama ɗaki irin wannan sai dai kawai ya sauko ya ci abinci koma a kama masa abincin yana ɗakinsa haka anan ana cewa ya tafi ibada malamai sun yi maganganu a kan sallah ba a cikin masallaci ba kana bin liman daga nesa akwai maganganun malamai da yawa wanda ba za mu tsaya mu ce sai mun karanto su duka ba ko mun ambace su gaba daya saboda kurewar lokaci to amma dai magana wacce take kusa da dalilai na shari'a na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma nazari da duba zuwa ga hikimar da ta sa aka ce a yi sallah tare a yi sallar jami'i to magana ta shekul islam ibn taimiyya dai akan wannan matsala tana da kyau kwarai da gaske wadda ita ce zan faɗa a matsayin ansa game da wannan tambaya kuma ita ce nake ganin ta fi daidai cikin maganganun da aka yi a wannan matsala ibn taimiyya an masa tambaya kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 409 a majmu'ul fatawa mujalladin sa na 203 sa na 409 zuwa 414 an tambaye shi game da kantuna waɗanda suke kusa da masallacin jami'a na masu na 'yan kasuwa wato suke kusa da masallacin juma'a na 'yan kasuwa to aka ce idan ya zama na sahu sun zo ya zo har nan har inda waɗannan kantuna suke shin za su iya yin sallah a cikin kantunansu wato masallacin juma'a ne na cikin kasuwa aka samu sahu ya taho har jikin kantinka rumfarka to kana iya yin sallah daga rumfarka ko ku a'a to shine wanda ita ce tambayar da aka yi masa to ya ba da amsa da cewa sallar juma'a ko wani sallar juma'a ta ce wajibi ne mutane su cika sahun farko sannan mai bi masa an ya suddul awwala fal awwal suka sahun farko sannan mabiyinsa sannan mabiyinsa ya ce kama fi sahihai ne anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata a cikin sahihaini daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ala tasuffuna kama tasuffu almala'ikatu inda rabbiha ba za ku rika yin sahu ba irin yadda mala'iku suke yi a wajen ubangijinsu qalu sahabbai suka ce kaifa tasuffu tasuffu almala'ikatu inda rabbiha ya mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijinsu qala annabi ya ce yasudduna alawwala falawwala wa yatarasuna fi suhuf suna cike sahun farko sannan mabiyinsa sannan mabiyinsa su ainihin haɗa junansu a cikin sahu ya ce to falaisa li ahadin an yasudda sufufal mu'akharati ma'a khuluwul muqaddama ba daidai ne mutum ya ce zai cike sahun baya tare da cewa na gabansa bai cika ba ya ce wala ya sufu fit ko ya ce zai yi sahu a kan hanyoyi wal hawanit ko ya ce zai yi sahu a cikin rumfunan kasuwa ma'akuluwul masjid tare da cewa cikin masallaci bai cika ba wa man fa'ala ta istahaqqa ta'dib ce wanda zai yi haka to ya cancanta a ladabtar da shi wato idan wani zai mayar da wannan shine ɗabi'arsa wajen sallah to yana da kyau shari'a ta ladabtar da wannan wani man ja a huta takhattihi kuma ya halatta ga wanda ya zo bayansa ya ƙetara shi ya wuce gaba wa yadkhula da takmili saffin saff don ya shige ya cika sahun da ke gaba wato inda wasu za su yi sahu ga sahu gaba can bai cika ba to kada a zo a ce ai bai halatta ya tsallaka su ba a'a inda taymiya ce tsallaka su saboda su ma abinda suka yi ba daidai ba ne. ya ce fa'in na haza la hurmata lahu su wanda da ya sahu kafin sahun gabansa ya cika ba ya da wani hurumi ba ya da wata darajar da za a ci kada a tsallaka shi bal idan tala'atil masjidu bis sufufi saffu kharijal masjid amma idan masallaci ya cika da sahu to sai mutane su yi sahu kuma a wajen masallaci فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم ce to in sahu ya cika in sahu suka cika a cikin masallaci har aka shigo titina titi ya cika to su yi sallah a inda suke a rumfunan su ta yi babu komai ya ce sahar salatu nan lokacin salla su ta yi kaga kenan idan haka ba haka ba salla su ba ta yi ba wa amma idan safu amma in suka dasa sahu wa bainahum wa bainas saffil akhari al-akhir tariqun yamshi an-nasu fihi tsakaninsu da tsakanin sahu na ƙarshe akwai hanya da mutane ke bi suna wucewa malam ya ce lamta sihha salatuhum fi azhari qawlayil ulama sallasu bata inganta ba a mafi rinjayen maganganu biyu na malamai ce, wa kadhalika idza kana bainahum wa baina sufufi ha'itun ko kuma ya zama da tsakaninsu da tsakanin sahun da suke cikin masallaci akwai wani katanga bi haithu la yarawna sufuf wata katanga ta rufe su ba sa hango ma sahun gaban su walakin yasma'una takbir amma dai suna jin kabbara min ghairi hajatin ba tare da kuma wata bukata ba suka yi sallah a haka mutum yayi sallah kamar wanda suke yin sallah a cikin ɗakin da kawai suna dai jin wato suna dai jin ah, sautin loudspeaker ne amma ba sa hango ma sahun da ke gabansu ya ce fa'innahu hula ta sihu salatuhun fi azhari kaulayin ulama waɗannan su ma sallar su ba ta yi ba a mafi rinjayen maganganu biyu na malamai ya ce waka zalika man salla fi halutihi hakanan wanda ya yi salla a cikin rumfarsa ta kasuwa wa tsariƙu khalid ga kuma hanya nan babu kowa lam tasihha salatuhu salatuhu sallasa bata yi ba lahu an ya qauda fil hanut yana iya zama a cikin rumfarsa wa yantazira ittisal as-sufuf ya jira har sahu ya zo nan wato idan ya kasance duk juma'a an saba sahu yana tahowa har ya zo ya cika ya zo nan to yana iya zama a kantinsa har sahu ya zo inda yake ya zama na sahu ya zo har inda rumfarsa take to babu laifi dan yayi nan dan yayi sallah a nan bal alaihi na'am ce bal alaihi an yadhhaba fa yasudda al fal awal wajibi ne ya je in ya san na gaba basu su cika ba za a tada sallah ya matsa gaba ya cike sahu na gaba sannan wanda yake bi masa hakanan an sake tambayar sa game da sallar wato irin wannan tambaya game da sallar juma'a kasuwanni da shaguna na kasuwanni da hanyoyi ikhtiyaran ba tare da wata larura ba mutum ya yi sallah a shagonsa ko a kantinsa ko a kan hanya ba tare da wata larura ba hal ta sihu salatuhu amla sallarsa ta yi ko ba ta yi ba malam ya ansa da cewa in ta salati suhufu fala ba'sa bis salati liman ta'akhkhara wa lam yumkinhu illa zalika in sahu ya zo har inda yake to babu laifi dan yayi sallah a nan baya dan ba yadda zai yi sai hakan wa amma idan ta'ammada ar-rajulu an yaq'uda hunak amma idan mutum ya gada yayi da gangan ya zauna ya ki shiga sahu wa yatruku ad-dukhula ila al-masjid ya ƙi zuwa masallaci ya shiga masallaci da ya tsaya nan yayi sallarsa ya yaquluna fil hawanit kamar waɗanda suke zama a cikin shagunan su a kasuwanni fa ha'ula'i mukhti'una to wannan kuskure suke yi mukhalifuna lis sunnati saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi domin Allah subhanahu wataala cewa a tafi ya ayyuhal na amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa idan aka kiran sallah ranar juma'a to ku tafi zuwa ambatan Allah wato ku tafi sallah kaga umarni akai da ka fita kayi tafiya ba ta kai ka zauna inda kake ba har lokacin sallah ka tashi ka bi sallah daga nan wai hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani yana cikin sayyid ibn hibban da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li munfaridin khalfa as-saf illa fi as-saf babu sallah ga wanda ya ware shi kadai yayi a bayan sahu face ya shiga sahu wato dole ne ya shiga sahu in yana son ya samu sallah to wannan shine abin da ya kamata kuma mutum zai fi jin ruhaniya ta ita ibadar da ya yi ka shiga cikin yan uwanka ka ga mutane daban-daban ka hada sahu da yan uwanka wannan shi zai sa ka ji cewa cikin wata ibada kake yayin da ka daidaita da sauran yan uwanka musulmi kuna yin wani abu na ibada amma ka ware kanka kai kadai daga kai sai iyalanka ko sai ƴaƴanka ko saboda kana da wadata ba ka so ka shigo cikin mutane ba to babu shakka wannan wata ibada ce kake yi wacce ba ta dauke da ruhaniya ba ta dauke da ruhi na ibada wacce ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta saboda haka idan mutane suna a cikin wannan gurare yana da kyau su fito su shigo sau wannan ita ce fatawar sheikh salih muhammad salih bin isamin rahimahullahu ta'ala kamar da ke cikin littafinsa sharhul mumti ya kawo maganar waɗanda suke cewa ba laifi idan ya gama yana hango sahu ko yana hango liman ko yana hango sahu ko yana jin muryarsa yana iya yin sallah ko da daga nesa ne ya kawo ya ce to amma magana ta biyu shine cewa wanda ya irin wannan sallar sama ta yi bai ce to wanda ita ce daidai wanda ita ce magana ta daidai saboda haka ita shi ibada ka yi ta kokari ka samu abin da za ka fita daga saɓani kuma zuciyarka ta nutsu kada ka ce tun da dai ayi wasu malamai sun ce ba komai da shi kenan bari in yi sai ya zama kana bin abin da ya fi daidai da san zuciyarka ne ba abin da za ka samu nutsuwa ba ana son ka samar da kanka da nutsuwa ka yi abin da kasancewa a gurin kowa wannan daidai kai babu wanda zai shige maka abin da kai ya saba wa sunna ko ya saba koyarwa ko su waɗanda suke cewa aya iya yi din ko su a wajen su ka je ka shiga sahu cikin masallaci ai yafi inda za a tambaye su cewa to da wanda zai tsaya inda yake can da wanda zai tafi ya shiga masallaci ya shiga sahu wanne ne yafi babu shakka inda tsoron Allah ba za su ce maka wanda ya zaman sa a cikin ɗakin sa ya yi sallah daga nan ko daga nesa ko cikin shagon sa ko cikin hotel din sa shi yafi akan wanda ya je har cikin masallaci ya shiga cikin sahu yan uwansa abin nan ba zai gaya maka haka ba saboda ka bi abin da zuciyarka za ta nutsu ka samu nutsuwa a cikin ibadarka kuma tun da abin da ka je yi kenan kamata kuma ka yi eh, sai dai inda daman hutu ka je wani daman su ce wasu an dame su ba za su je can su huta to inda daman hutu ka je wannan kai lamarinka daban ne ba ta kai muke ba ba da kai muke magana ba muna magana ne da wanda ya tafi ibada ya je bauta wa Allah domin ya samu kusanci da ubangijinsa subhanahu wataala sai tambaya ta biyu ah, wata mata da ta je ba ta ɗauki maganin maganin ta ba wa ɗanta bisa kuskure ya sha sai ya mutu shi ne take tambayar hukuncinta babu shakka kamar da ta faɗa bisa kuskure abinda duk kai bisa kuskure allah baya kama ka a kansa dai har ya tabbata cewa bisa kuskure ne suna fatan allah wata ala ya fi mata ya ɗauke mata nauyin wannan laifi abinda kai bisa kuskure rabbana la tu'akhidhna inda sina wa akhtana sannan mutum kafara dama dukkan kisan da ya zama na an yi shi bisa kuskure shine dama ake yin kafara ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kaga in har ya tabbata ta yi bisa kuskure ne to kaga za ta yi kafara ta rasar da rai da ta yi akan kuskure Allah ya gafarta masa ita ma kuma Allah ya fi mata ya fi mana gaba daya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim an yaqdi fihi fit تابوت فقد فيه يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الله سبحانه وتعالى يتي ya yi wa annabi musa alaihissalam daman can ya yi masa wata ni'imar ya yi masa wata baiwar ba wannan ne karan farko ba da Allah subhanahu wata'ala zai yi masa ko zai ba shi wani abin da ya tambaya a da can ma ya taɓa yi masa walaƙad mananna kamar marratan ukhra iz auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da abin da ake wahayi da shi menene shi anikzi fihi fit tabuti ki jefa shi a cikin akwatu faqzi fihi fil yammi sannan ki jefa shi cikin ruwa falyulqihi al-yamu bis-sahili sannan wannan ruwan zai jefo shi kan zai jefo shi bakin gaba ya khudhu aduwwun li wa aduwwun makiyina kuma makiyinsa zai dauke shi wa alqaitu alayka mahabbatan minni kuma na sa maka farin jini daga wajena walitusna ala aini kuma domin a tarbiyance ka a gaban idona ah, Allah subhanahu wata'ala ya yi wa uwar annabi Musa salam mahaifiyarsa ya yi mata wahayi kamar da muka ce maganar da za ta fi rinjaye za ta fi ƙarfi shi ne Allah ya aiko mata da mala'ika kamar da ya aika wasu mala'iku zuwa ga wasu kamar eh, Maryam alaihissalam ita ma haka ta ga mala'ikan a cikin surar mutum ya gaya mata wahayi daga Allah subhanahu wata'ala cewa wannan yaron da ta haifa tana jin tsoron kada zabaniya fir'auna su ganshi su kashe shi ta dauke shi ta sa shi a cikin akwati ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi fakzi fihi fil yammi ki jefa shi a cikin ruwa al shi ne ka jefa abu ka jefa shi amma anan a larabci aka ce al shi ne ka jefa abu da ƙarfi to nan ba ana nufin ta ta dauke shi da ƙarfi kawai ta jifa da shi a cikin a cikin abin nan a cikin akwati ba a'a anan ana so a baka ta yi gaggawa wato kamar yadda mai jifa da sauri yake gaggawa to haka na ita ma ta yi gaggawa ta sa a cikin akwatu sannan ta yi gaggawa ta jefa shi ko ta sa a cikin ruwa to sai aka yi amfani da kalmar kazfu don a nuna maka an ba ta umarni na ta yi gaggawan yin wannan kafin zabaniyawan fir'auna su kyalla ido su hango abin da yake faruwa ta yi sauri ta yi wannan idan ta sa a cikin akwati sai ta sa a cikin ruwa ruwan anan ne abin nan kamar da wasu malamai suka ce shi ne kogin nil kogin nil wanda ne yake cikin garin masar yake yake cikin kasar masar to ta jefa shi a ciki shi kuma wannan kogin zai jefo shi akan gabar kogi wato bakin ruwa a nan za mu ga lamur amri an ce ƙihil yammu wato shi ruwan kamar umarni Allah ya ba shi. falyulqihi al shi kuma ruwan ya jefa shi bisahili akan gabar ruwa ba wani ne da za a bashi umarni ba kamar da za a wa mutum da yake da irada mutum kamar a cewa mutum da yake yana jin umarnin da zai aikata a bashi umarni ya aikata ruwa ba haka yake ba to amma anan gashi ubangiji subhanahu wataala ce falyulqihi al kamar ana bawa shi kansa ruwan umarni ne yayi haka wannan yana shi ne malamai suke kira amrut takwin wato kamar ubangiji subhanahu wataala ya hore wannan ruwan dan yayi wannan aikin ubangiji ya hore shi dan yayi wannan aikin saboda haka shi sai ya jefa shi bisahili a gaba a kan gabarsa gabar da fir'auna da 'yan gidan fir'auna sukan fito bisa ga al'ada su zo su shakata su yi wanka su huta a nan bakin gabar to ya jefa shi a da saura ka bai yi nisa da gidan abinda inda annabi musa salam aka haife shi ba shi yasa ta aika yar uwarsa ta je ta dubu ya nuna cewa ba nesa ba ake saura ka yace falil qahiliyam ya jefa shi a fisahil a wannan gabar da aka riga aka santa ita ce gabar da fir'auna da mutanensa suke zuwa su yi wanka shi da shi da fadawansa ko shi da yan gidansa zo su yi wanka su huta a nan za mu ga zama'ir har guda uku Allah da farko ya ce alikzifihi fitabuti ga zamiri ɗaya nan da farko alikzifihi fitabuti waqzifihi ga zamiri na biyu fil yammi wal yulqihi al yammi yammu wal yulqihi al yammu ga zamiri na uku waɗannan zamiri na uku na farko alikzifihi yana komawa zuwa ga annabi Musa alaihi wanda shi ne ake magana a kansa kuma shi ne a ƙwaƙwalwar mahaifiyarsa yayin da ake mata wannan wahayi a nek da fita fitabuti ki saka shi ki jefa shi a cikin akwatu a fak da fiye ki jefa shi kuma a cikin ruwa to mai za ta je ana nufin ta jefa akwatin ko ta jefa annabi musa alaihissalam da suka ce damirin yana komawa zuwa ga annabi musa ne gaba ɗaya fak da fiye shi annabi musa ɗin falyulki hilyammu shi dai annabi musa ɗin da ake nufi ba wai shi akwatin ba wasu sun ce na zamiri na biyu da na uku wato na biyun ƙarshe suna komawa zuwa ga akwati ne wato shi akwatin ki jefa shi sannan wannan akwatin shi ne za a abin ruwa abin zai jefa zai jefa shi a bakin gabasa to amma dai a ce yana komawa ne zuwa ga annabi musa gaba ɗaya shi ya fi dacewa domin shi ake magana a kansa ya khudhu aduwwun li wa aduwwun la in kika jefa shi makiyina ko makiyinsa zai dauke shi makiyina shine fir'auna makiyin Allah subhanahu wataala shine fir'auna domin shine wanda ya sanya wa kansa tufafin uluhiyya ya sanya wa kansa tufar uluhiyya yayi awar shi Allah ne shi yayi awar shi manzon Allah ne afwan yayi awar shi ubangiji ne wanda wannan jani da ubangiji subhanahu wataala kai tsaye saboda ka ya nuna adawarsa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya kirawo shi makiyinsa sai ce wa aduwullah sannan makiyin annabi Musa alaihi salam a lokacin bai ma ga annabi Musa ba ballantana har ya bayyana masa kiyayyar amma gashi Allah ya ce makiyina ko makiyin annabi Musa a nan ana nufin zai zama makiyin annabi Musa don Allah subhanahu wataala ya san haka abin yake a kaddare ya riga ya kaddara haka za ta faru sauraka duk da abin bai faru ba bai zo ya nuna ƙiyayyar ba amma tun da Allah ya san zai nuna ƙiyayyar sai Allah ya kira shi maƙiyin annabi Musa alaihissalam kuma sannan duk wanda zai zama maƙiyin Allah babu shakka zai zama maƙiyin manzannin Allah tun da annabi Musa alaihissalam zai zama manzo na Allah to babu shakka fir'auna zai zama maƙiyinsa saboda shi fir'auna maƙiyin Allah ne sannan kuma maƙiyinsa ne maƙiyin annabi Musa ne alaihissalam dan da ya gane dan da ya tabbatar cewa wannan yaro yana daga cikin wanda ake sa rai za a haifa kuma mulkin sai zo karshe a hannunsa to da ba kyale shi ba kuma shi din ne to kaga makiyin nasa ne saboda haka aka kira shi makiyin Allah ko makiyin Annabi Musa ce ya khudhu aduwwun li wa aduwwun sannan sai Allah subhanahu wataala ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni wanda duk Allah yana lissafa masa ni'imomin da ya masa ya lissafa ni'imar da ya masa ta hanyar kubutar da shi yana jariri yana jariri Allah subhanahu wataala ya umarci mahaifiyarsa ta sa shi a cikin akwatu ta sa shi a ruwa ta haka ubangiji subhanahu wataala ya kubutar da shi daga kisa da fir'auna yake yi wa yara maza to wannan ni'ima ce da muka yi maka a baya bayan ta ma kuma har ila yau na yi maka wata ni'ima bayan ka an saka ka akwatin wa alaika alayka mahabbatan minni kuma na sanya maka farin jini daga wajena wato lokacin da nayi maka nayi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da ta jefa ka a cikin ruwan ka samu ka kubuta daga mutuwa to haka nan a daidai wannan lokacin har ila yau mun jefa soyayyarka a cikin zukata don su samu tausayi gare ka don su zama masu tausayi gare ka su yi kwaɗayi wajen su ga cewa ka rayu kuma ka girma ka zama mai amfani har sun mai da kai ɗa alamar wannan soyayya da Allah subhanahu wataala ya sanya wa annabi Musa a.s. wato wannan farin jini da ya sa masa ita ce alamar ita ce ta sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana matar fir'auna take cewa Allah ce wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wala la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun matar fir'auna da ta ga wannan akwatu an dauko shi ana budewa sai aka ga ai jariri ne a ciki sai ta ce qurratu aynin li walak farin ciki na farin cikinka tana ga fir'auna mun samu abin da zamu zai faranta mana rai zai faranta min rai ya faranta maka rai ce la taqtulu kakku kashe shi asa an yanfa'ana tana yi wa ya amfane mu nan gaba aw nattakhidahu waladan ko ma mai da shi da tana yi wa ya girma ya yi mana amfani ko ma mu mai da shi dan mu a nan ya nuna kenan ta ga alamar fir'auna ya yi wani barazana zai kashe shi lokacin da aka ɗauko shi ya duba ya ga alamar cewa wannan yara yana daga cikin 'ya'yan banu isra'il ‘ya'yan da yake nema yake farauta zai kashe saboda ka yana ganin sa sai ce maza mai ake jira a je a gama da shi sai nan take ita kuma ta ce ƙurratu ainihin li la taqtulu zai zama farin ciki gare ni ya zama farin ciki gare ka kada ku kashe shi la taqtulu shi yasa wasu malamai suka ce kalmar la taqtulu wannan hani da ita wannan mata ta fir'auna ta yi ya nuna mana cewa fir'auna ya gano cewa wannan yana daga cikin ayan banu isra'ila shi yasa idan ya yana tsammanin ko ya yarda cewa ba cikin ƴaƴan banu isra'ila cikin kibdawa ne to ba zai kawo wannan wannan barazanar ba cewa ko dai ya gano shi cewa eh wannan yana daga cikin akwai alama ta irin kamanni da zai iya ganewa cewa irin 'ya'yansu ga yadda suke ko kuma a'a na ya ɗauki dai matakai na tsaro kai ya je ya yi sakaci ko wannan ɗinnan ci ne wanda ake ta magana ya kyale shi kuma abu ya zo ya faru tunda duk bai iya ganewa ba shine ba shine ba kawai aje a kashe shi me damuwarsa saboda haka yi barazanar kashe shi yi yunkurin kashe shi ita kuma Allah subhanahu da ikon da ikon ya sanya wannan soyayyar a cikin zuciyarta shi ma fir'auna ya sanya soyayya dan da fir'auna bai ga dama ba to babu wanda zai iya taka masa birki kashe shi kamsa ya kashe shi to wannan alqaitu alayka mahabbatan minni na sanya maka farin jini daga wajena shi ya sa a shi kansa fir'auna nan take ya yadda da maganar matarsa aka bar shi mu duba mu ga wannan farin jini sai Allah ya sifanta shi da cewa mahabbatan minni daga gare ni dan ya nuna maka cewa wata wani farin jini ne na musamman ba irin wanda aka sani ba akwai farin jinin da aka sani na al'ada wanda da'iman ko galiban yakan zo saboda wani dalili ko dan an ga wani abu na sabo da mutum an saba da shi wani sa a yi farin jini ko ku an ga amfaninsa ya sa a yi farin jini wannan farin jini da aka saba da shi na urfi to amma wannan da ya samu annabi musa a.s. farin jini ne na musamman shi sa allah ya kira shi minni shi sa daga ganinsa yana jariri ba tsammanin cewa akwai wani abu tare da shi da za a amfana da shi amma sai gashi wannan mata tana qurratu aini li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada akwai maganganu da malamin tafsiri suke kawo nan wanda suna dai kawo shi amma babu wani dalili gamsasshe ko da yake tabbatar da shi cewa ko an sa masa akwai wata alama da Allah subhanahu wataala ya sa a jikinsa ta yadda da ka gan shi dole ka so shi to Allah dai ya ce ya sanya masa farin jini ya sanya masa soyayya tare da shi sauraka minni din nan ko dai ta zama tana da ta'alluki ne da alkaitu sai zama ma'anarsa alkaitu alaika mahabbatan minni Allah yana cewa na suka. sai na soka wanda Allah ya so to sai ya sa soyayyarsa kuma a cikin bayansa ma'ana na suka wa man ahabbahu Allah ahabbathu alqulub sauraka alkaitu alaika mahabbatan minni ni na soka soyayyar da ne maka ita ta sa mutane ko bayina suka soka ko kuma ta zama minni din nan sifa ce zama da sifa tana da ta'alluki da wata sifa mahzufiya ta mahabbatan din ma'ana wa alqaitu alayka mahabbatan khalisatan minni ko waqi'atan minni na sa maka wata soyayya ta musamman daga wajena ma'ana na dasa soyayyar ka a cikin zukata saboda haka duk wanda ya ganka sai ya soka don haka matar fir'auna da fir'auna suna ganinka suka soka kuma haka duk wanda ya ganka zai soka duk wannan ma'anar binni din za ta iya ɗauka ko dai Allah ya so shi san Allah ya sa sauran mutane suka so shi ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya soyayyen shi a cikin zukatan mutane da haka duk wanda ya san shi zai so shi sannan Allah ce walitusna ala aini kuma dan a tarbi abin a tarbiyance ka a gaban idona wanda wannan wata baiwar ce ita ma ta musamman domin kubutar da shi daga kisa ba zai wadatar ba har sai idan ya ba zai wadatar ba idan ya kasance ba bai samu tarbiya ba a ce kawai an kubutar da shi daga kisa ba a yanka shi ba kamar da aka yanka sauran yara yara masa shi ba a yanka shi ba amma kuma an bar shi ba ba mai kula da shi ba mai shayar da shi ba mai kula da tarbiyyarsa ba to kaga wani ai bai samu bai samu kubuta cikakkiya ba to sai ubangiji wata ala ce a ba wai kubutar da shi kawai daga mutuwa muka yi ba a'a mun kubutar da shi ne domin ya samu kuma cikakkiyar tarbiya shine ubangiji wata ala ya sanya sausayinsa a cikin zukatan ari fir'aun wato iyalan gidan fir'auna wanda har ya kasance sun nemi wadda za ta shayar da shi haka wali tusna ala aini yana nufin don a tarbiyance ka a kan idona a gaban kulawata ƙarƙashin ri'ayata kulawata wanda ita take nuna cewa ya samu cikakkiyar tarbiya da duk wanda zai samu tarbiya ƙarƙashin kulawar ubangiji da kiyayewar ubangiji babu shakka tarbiya ce tarbiya ce wata take cikakkiya domin babu wani wanda zai iya bashi tarbiya da ta kai wannan saboda haka tun daga wannan lokacin annabi musa alaihissalam ya kasance dukkan wani yanayi da yake ciki to allah yana tare da shi allah yana tare da shi da kulawarsa allah yana tare da shi da kiyayewarsa yana daga cikin kulawar da allah subhanahu ta'ala yi wa annabi musa alaihissalam bayan ya fada hannun fir'auna da mutanensa an ɗauke shi an shiga da shi gidan fir'auna mahaifiyar annabi musa alaihissalam ta shiga cikin damuwa ba asbaha da Umar musa ha. in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin sai zuciyarta ta zama ta hofinta banda tunanin annabi musa babu komai tare da ita ta kullun ta zauna tana ta tunanin wani hali yake ciki anya ma sun kyale shi anya sun kashe shi anya wani abu bai same shi ba soyayyarsa sai ta ƙara shiga cikin zuciyarta sanda yakan ƙaru fiye da yadda yake yayin da ɗan ya zama baya tare da kai ko baya tare da mahaifiyarsa to san ya fi ƙaruwa fiye da yana tare da ita shi yasa aka tambayi wani a arabi wani balaraban ƙauye cewa a cikin 'ya'yanka wa kafi so man ahabbu auladika ilaik wa ka so cikin yayanka yace karamin cikin su har sai ya girma sannan wanda ba shi da lafiya sai ya warke sannan wanda baya nan har sai ya dawo saboda ka duk wanda yake karami to soyayya shi takan dara ta wanda ya riga ya girma shi yana ga yana iya yi wa kansa abubuwa da wanda yake ba shi da lafiya shi ma ka za a yi ta tarere ya sa da ya ɗan yi tari mai kake so sai a je a nemo abin da ba a ci a gidan ma in ce yana so sai an samo masa sauraka ai ta kashe masa kuɗi da an ga ya fara murmurewa da yayi tari ya ce kai da Allah da <laughs> ya warke to haka nan wanda baya nan za a yi ta neman a ji labarinsa mai yake ciki kaza kaza kaza har sai ya dawo to sauraka yayin da ta rabu da ɗanta soyayyar ɗansu ta ƙaru in kadat latubdi bihi kiris ta maje ta ce kudana ne ku ba ni kayana laula an rabatuna ala qalbiha Allah ce ba dan mun daure zuciyarta ba da mai Allah ya daure zuciyarta da imani da yaqini da tana da alkawarin Allah subhanahu wataala da ya mata inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal muslimin ya la takhafi wa la tahzani kakki tsoro kakki damu kakki bakin ciki inna radduhu ilayki zamu dawo miki da kayanki wa ja'iluhu min ba ma haka ba za mu sanya shi cikin manzanni tuna wannan da ƙara imani da wannan sai ya ɗaure mata zuciya sai ta ji ba za ta fito ta faɗa ba to kusan dan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cikar kulawarsa da annabi Musa alaihi salam sai zamana ya haramta masa kama kowane nono duk waɗanda za su kawo matan da za su kawo waɗanda suka saba shayarwa a kawo su domin a ba su ba shi nono ya karba sai ya karba saboda mai saboda Allah ya kuma dawo mata da shi kamar yadda ya mata alkawari saboda haka a kawo wannan ya ki karba a ce a je a kira wanci a kawo wanci a ce a je a ce a zo da wanci haka aka yi ta zuwa da su suke ta layi bai karba ba haram haramna alaihi almaradi min qabl sai Allah ce mu gabanin haka mun haramta masa wato mun hana shi kama nonon wata saboda haka ya ki kama nonon kowa shine sai yar uwarsa ta zo tana ce hal adullukum ala man yakfulu in nuna muku wanda zai karbe shi ya rene shi ya jawo shi jiki a wani gurin hal adullukum ala man yakfulu إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا الله سبحانه وتعالى يتي iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala lokacin da yar uwarka take tafiya tana cewa shin in nuna muku in nuna muku wanda za ta karbe shi ta kula da shi ta shayar da shi anan Allah subhanahu wataala bai gaya mana cewa ya aka yi ita wannan ‘yar uwar annabi Musa alaihissalam ‘yar uwarsa ce yassa ce ya aka yi ta je wajen gidan fir'auna don ta ta faɗa musu wannan maganar ba amma cikin suratul ƙasas Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa mahaifiyarta ita ce ta ce ta je ta tsaya ta je ta dubo halin abin nan wa qala li ukhtihi qussi fa basurat bihi an junubin wa la yash'urun ki bi shi ki je ki gano yanayin da yake ciki ki tsaya daga nesa dan da ba za su gane kin biyo bayansa ba ne kar su gane kina da alaka da shi amma ki zai ki duba ki ga me yake ciki to shi ne da ta je ta duba ta fahimci cewa ga halin da yake ciki ba ki karɓar kowane nono to shi ne wanda ya ba ta dama sai ta je ta yi musu tayin cewa akwai wata mai shayarwa ko a je a kawo ta hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun nuna muku masu masu gida wata mata da za ta kula muku da shi kuma za ta kula da shi ta yi nasiha game da kula da shi wato za ta ɗauki lamarinsa da gaske ta tsaya ta kula da shi fi sabilillahi to shi ne Allah subhanahu Ta'ala ya ce faraja ka ila ummik sai muka dawo da kai zuwa mahaifiyarka muka dawo da kai zuwa mahaifiyarka kai ta karra ainuha don ta yi farin ciki idanunanta su yi sanyi ma'ana ta yi farin ciki wala ta hasan kuma ba za ta yi bakin ciki ba wato ubangiji subhanahu wataala ya yi mata wannan minna guda biyu wanda kuma minna ce tana koma gare ka kai annabi musa alaihi salam ce wala kalma nan na alaika marratan ukhra to wannan minna tana da alaka da kai shine ka samu kubuta kubutar da har ta sa mahaifiyarka ta samu farin ciki kuma bakin cikin ta ya tafi saboda mahaifiyar annabi musa alaihi farin cikin ta da rashin bakin cikinta duk wannan ya samu ne saboda ni'imar da Allah ya wa annabi Musa a.s. da haka ambatan ni'imar da ya yi wa ita mahaifiyarsa a nan ba shi ne gaya ba ba shi ne makasudi ba makasudi shi ne a gaya wa annabi Musa a.s. ni'imar da shi aka yi masa to amma an faɗi ni'imar da ta samu saboda ta samu ni'ima ne akan ni'imarsa da ya samu ni'imar kuɓuta daga ainihin kisa ya samu kubuta kuma daga yankwanewa ko ya lalace saboda waɗanda ba za a sarmu rashin kula mahaifiyarsa sai ta samu farin ciki shi ɗanta ya dawo gurinta ɗanta ya dawo gurinta saboda haka kuma ga shi ta yi kubuta daga kisan kisan da ake yi wa ‘ya'ya maza shi ne Allah subhanahu wata'ala ce kai ta karra ainu hawa la ta hazan kaɗan ta zama ta yi farin ciki ba tare da ta yi baƙin ciki ba Allah ce waƙatal ta nafsan kuma ka kashe rai fanajjaina ka min alghammi sai muka tsayar da kai daga damuwa daga bacin rai daga bakin ciki wa fatanna ka futuna muka jarrabe ka jarraba iri-iri falabista fi sinina fi ahli madiyana falabista sinina fi ahli madiyana sun maji كنت على قدري ya musa ka zauna shekaru a cikin mutanen madiyana sannan ka zo bisa ga kaddara ya kai musa Allah subhanahu wataala ci gaba da zana masa ni'imomin da ya masa a baya ci na nafsan kuma ka kashe rai ran da ya kashe shi ne ran wannan bakibdi da ya kashe ibdi ɗaya daga cikin mutanen fir'auna danginsa yayin da annabi musa alaihissalam ya gan shi yana rigima da wani ba isra'ili kuma ya fi ƙarfin ba isra'ilan yana cutar da shi ba isra'ilan ya nemi taimakon annabi musa alaihissalam annabi musa ya je taimaka masa har ta kai ga ya kashe shi kamar yadda ƙisar ta zo a cikin suratul ƙasas wadda khalal madinata ala hini gaflatin min ahliha fa waje da fiha rajulai ne ya ƙtatilani haza min shi'atihi wa haza min aduwihi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إنه عدو مضل مبين النبي موسى عليه السلام يا فتوترانا أنا يا وشكين غير مصر دخل المدينة على حين غفلة من أهلها لوكتين متاني بقى فتوبة كمان جماعة النبي موسى يا فتينا زاقياوا fa waje da rajulai ne yaktatilan sai ga wasu mutane biyu suna ta faɗa haza min shi'atihi wannan yana daga cikin jama'arsa ba isra'ili ne wa haza min aduwihi wannan yana cikin makiyansa ba kibde ne fastaghafahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi wannan da yake cikin danginsa ƴan uwansa ba isra'ili yana ga annabi Musa sai ya nemi taimakonsa ya taimaka masa kasancewar yana daga cikin shi ma ɗan gidan ah, abinan ah, ah, fadar fir'auna an san shi a nan kuma a bisa ƙirarsa da zubinsa zai iya taimakon wannan abin nan ɗin saboda haka sai zo ya taimaka masa yana zuwa fawa kazahu ya dunkule hannu ya naushe shi shi ne alwaks sai ya dunkule hannu ya naushe mutum ya dunkule hannu sai ya naushe shi to ashe ya same shi a makasa faƙaza alaihi nan ga nan ya gama da shi ba haka ya niya ba ya ne ya ladabtar da shi to amma sai abin ya zo da karar kwana sai ya mutu yana mutuwa sai ya ji abin bai masa ba kala haza min amali shaitan shi wannan aikin shaitan ne innahu aduwwun mudhillun mubin lalle shaitan ya tabbata maki ne mai batarwa kuma mai bayyana kiyayyarsa to annabi Musa alaihi salam duk da cewa ga abin da yayi niyya yayi niyyar taimako ne amma tsautsayi ya zo annabi musa bai ce kai to mai na kashe banza sai ya dauki sai ya ji ciwon abin har ya kira aikin amalin shaitan wanda shi zai nuna maka bambanci tsakanin annabawa da sauran mutane in wani ne yana jin cewa ai bisa gaskiya ne kuma ai ba da gangan ya kashe shi ba ba zai ji wannan ba yana jin yana yin abin ya dangana abin da shaidan saboda haka suka haɗu suka binne shi suka suka rufe zaton cewa abin ba zai ba zai yadu ba to amma labari irin wannan baya abin nan shi wannan da aka taimakawa yana koma zai gawa zai gawa danginsa ai kunji kunji kunji kunji ai wani bas isra'ili ne ta san min yana cutar da ni sai na ga musa ina cewa zo taimaka min aiko yana dukan mutumin nan kwab daya kwab daya ya mutu ya mutu wallahi ya mutu kaga labari ya fita shikenan sai labari ya rika yawo kun ji kuwa har abin ya je kunnan mutanen fir'auna sai labari ya koma gidan fir'auna ai ba a gawa da ba a gawa da ba ashe ashe kaji kunji kunji musa ne ashe ya kashe shi don ya taimaka wa ba isra'ili kaga ya bayyana shi kenan sai aka shiga tattaunawa ya za a kashe shi fir'auna ya ce kawai wannan kisa ne mutumin da yake kashe mutane haka kawai kuma ga dalili yanzu ya samu eh mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki eh kawai sai kenan ce an gashi a kashe shi to shine wani ya zo a guje cikin a cikin mutanen fir'auna da alajul min aksal madinati yasa ala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin ya zo ce ya musa ana can ana ta tattaunawa ana taro cewa za a kashe ka maza maza ka bar gari Allah sifanta shi wannan da cewa min aksal madina ya nuna cewa ba baƙiɓe ne amma ba, a cikin gari yake ba a wajen gari yake wannan eh, ibnu ashur yana cewa sifanta waɗannan mutane da cewa min aksal madina kamar yadda zo a cikin kisar aliya abin nan kisar kisar uh, wannan aliyasin wanda ya Allah subhanahu wataala jaa min aksal madinati rajulun yas'a tama kaga sai aka sifanta shi da cewa min aksal madinati a can bayan gari yake ibnu Ashuri yake cewa wannan yana nuna maka cewa mutanen da suke zaune a ƙauyuka sun fi wato abin da ɗin zuciyarsu zuciyarsu ta fi zama a tsabtace sama da mutane da suke cikin birni zama cikin birni yana koya wa zuciya wani munafici munafici nun kufurci waye waye da sauransu amma mutumin da yake ƙauye shi al'amuransa duk baya gaba gaɗi yake kayansa ba wani nuku ko wani ɓoye-ɓoye ko wani abin da shi yasa yawanci sun fi shiga musulunci ma a dacan sama da waɗanda suke cikin birni Eh, kamar yadda Allah sallallahu alaihi ce wa mimma hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhu nahnu na'lamuhu to shine yazo ya ga masa shi yazo na ko da kauye kake ne shi yazo ya ga masa ya ya fita gudu to wannan kisan da yayi shine Allah yake nuna masa ana yace wa qatalta nafsan ka kashe rai shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala yake tattauna da shi shi ma ya ji tsoron wannan ce rab qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun ce ya ubangiji na fa kashe rai daga cikin su fa na kashe ɗaya daga cikin su ni fa ina jin tsoron su kashe ni wannan shine zunubin da yake abin nan wa yadiqu sadri wala wala yantiqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun wanda shine zunubin da yake ji har yanzu har ya girma amma yana jin wannan laifin cewa yana yi musu wani laifi ya kashe dan tare da cewa nan take yana yin laifin ya nemi gafarar Allah nan take ne mu gafarar Allah rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah amma wannan abin da ya bai bar jin shi ba wanda zai zuwa maka zuciyar annabawa da take yayi laifi bisa kuskure bisa kuskure ne kuma ya nemi gafara amma duk da haka abin yana ta damunsa na haka har lokacin da aka bashi manzanci yana tuna wannan yana cewa wala hum alayya zambon ina da laifi da nayi musu akhafu an yaqtulu ina jin tsoro su kashe ni shi yasa da yaje gaban fir'auna yana masa wa'azi cewa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin kai aika aikar da kai kana cikin butulu waɗanda suka yi mana fitilci duk kulawar da muka yi da kai ka zo ka kashe mana ɗan uwa a lokacin annabi musa bai musu ba ce fa'altuha idan wa ana min ce eh nayi a lokacin ban san ni ma inda nake ba ban san matsayina ba to shine anan Allah subhanahu wataala ce falajjainaka sai muka tsirar da kai aka ambaci abin da yayi don a ga girman abin da yake ciki hadarin da yake ciki Allah ya fara fadar abin da yayi tserar da shi din cewa qatalta nafsan ka kashe rai ba kuma wani rai wanda za a iya kawar da kai ba a'a ran ɗaya daga cikin zabaniyan fir'auna wanda ma ana cewa yana daga cikin sada shugabanni na kibdawa ka kashe shi amma kuma duk da haka muka tsirar da kai ubangiji subhanahu wata'ala ya tsirar da shi daga abin da galibi zai wahala ya tsira amma kuma ya tsira har ya fito ya gudu ba tare da wani ya gan shi ba ya je madiyana Allah ce wafatan naka fituna ko mai mu jarrabe ka jarraba iri-iri jarraba iri-iri wato nan ubangiji subhanahu wata'ala cewa mun sa ka a cikin jarraba tun daga haihuwarka kake shiga cikin jarraba har zuwa lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo ka cikin wannan gari saboda ka ya fita daga garin cikin tsoro ci fa asba fil madinati khaifan yatarqab yawayi gari yana cikin fargaba a cikin garin masar fa idza sansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin sai ga wannan da ya taimaka masa jiya ya zo nan ma yana ihu a ka masa agaji a ka masa agaji nan ma ya shi kenan mutumin nan yana da yana jan fada annabi musa ya ce kai dai batacce ne kuma wanda yake mai bayyana bacewarsa falamma an arada an eh, falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahum qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa turidu an takuna min al muslihin yana yin yunkuri haka zai taimaka masa sai cewa ah ni ma kashe nin za ka yi kamar da ka kashe wani jiya kai dai ba ka san ka zama mutumin kirki a bayan ƙasa banda barna ka duba butulci ba. to ne nan wani nan take aka ce wani ya zo ya gaya masa cewa to ana can fa ana kulle kulle daman labarin ka ya fita waje a rajulun min aksal madinati yasa qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yataraqqab ya fita cikin tsoro yana taka tsantsan kala rabbi na jini min alqawmi zalimi. Ya ce ya ubangiji ka tsirar da ni daga mutanen da suke a zalimai. to haka har ya je madiyana ya je ya haɗu da wannan mutumin kirki wanda shi ya gaya masa ya ce na jauta min alƙawmin zalimi ci ka kuɓuta ka tsira daga mutanen da suke a zalimai. wannan shi yake nuna maka ƙaryar da'awar allantakar fir'auna kai da ka ce kai allah ne ya aka yi mutum zai tsere kuma har da ya shiga madiyana a ce ya tsere aikan Allah ne ba wanda zai tsere maka ko wanda zai tsere wa Allah <laughs> la bala malja wala malja minka illa ilai ba wanda ba inda za ka abin nan kullan qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada wanda shine Allah amma kana Allah a ce wani yayi laifi ya gudu kuma ya tsira din kaga wanda ya nuna cewa ƙarya yake wa mutane an ce lokaci yayi za mu tsaya anan wanda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh